This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 60-25 da kuma 16. Kuna ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa. ko kuma a saurare mu koyaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum marhaban lalle ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan kuna lafiya a wannan hantsin. Bayan labaran duniya, sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniyar. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da hantsi ga cikakkun labaran. Demokuraɗiyyar Jamhuriyar Congo ta ayyana kanta matsayin ɗaya daga cikin ƙasashen da suka shawo kan yaɗuwar cutar Ebola bayan barkewar cutar a watan Agusta da ta yi sanadiyar mutuwar mutane hamsin. ministan lafiya na demokradiyya felix akambe mnombi shine ya sanar da haka jiya asabar sai dai ya yi gargaɗi da cewa wannan ba yana nufin cewa yanzu ƙasar ba ta cikin haɗari ba mumbi ya ce jamhuriyar wadda ta yi fama da wani nau'in kwayar cutar ebola daban-daban irin wanda ya addabi kasashen gini daban da wanda ya wato addabi kasashen gini da liberia da kuma saliyo yana yiwuwa a ɗauko irin nau'in kwayar cutar da ta bulla a afirka ta yamma ta kuma yi sanadiyar mutuwar sama da mutane dubu biyar a halin da ake ciki kuma wani likitan fiɗa da ya kamu da cutar ebola ƙasarsa saliyo ya iso ohama jihar nebraska a nan amurka inda za a yi masa jinya dr martin saliya wanda yake da zama a jihar maryland kuma yana auren wata ba amurka likitan fiɗa ne a wani asibiti da ke birnin freetown lokacin da aka same shi ɗauke da ƙwayar cutar za a yi mashi jinya a asibitin da ke nebraska ɗaya daga cikin cibiyoyin da aka ƙayyade domin yaƙi da cutar ebola a birnin london waɗansu shahararrun mawaƙa da suka haɗa da bono na youtube da kuma wata fitacciyar ƙungiyar mawaƙa one direction sun haɗa wani wurin haɗa waƙoƙi domin su yi wata waƙa da nufin tallafawa wajen yaƙi da cutar ebola fitattun mawaƙa talatin ne za su rera waƙa salon waƙan nan da ake kira do you know christmas da aka yi shekaru talatin da suka shige da nufin taimakawa waɗanda suke fama da yunwa a ƙasar habasha geldof ya faɗa cikin makon nan cewa majalisar ɗinkin duniya ta tuntuɓe shi da ta kuma nemi taimakon shi wajen neman tallafin kuɗi domin yaƙi da cutar ebola shugaban amurka barack obama da prime minister australia da na japan suna neman ganin an hukumta waɗanda suka harbo jirgin sufurin ƙasar malaysia a gabashin ukraine cikin watan yuli da ya sanadiyar mutuwar mutane 298 mr obama ya gana da tony abbott na ƙasar australia da kuma takwaran aikin sa shinzo abe na japan yayin taron kolin manyan ƙasashe 20 masu ƙarfin tattalin arziki a brisbane ƙasar australia ana zaton cewa 'yan tawaye da ke da goyon bayan rasha ne suka harbo jirgin da makami mai linzami. shugabannin uku sun jaddada alhininsu da mamaye bangaren kremlin da take-takenta na tada hankali a gabashin ƙasar ukraine shugaban ƙasar ukraine petro poroshenko ya ba da umarnin rufe makarantun gwamnati da ke yankin gabashin ƙasar masu ra'ayin rasha wannan matakin da mr poroshenko ya ɗauka jiya ya ƙara mai da lardin donetsk da na lusan 'yan wato a matsayin saniyar ware a halin da ake ciki kuma jami'ai sun ce an kashe akalla farin kaya biyar da sojojin ukraine bakwai a faɗan da ya barke a gabashin ƙasar tun ranar juma'a tashar talabijin ta ƙasar rasha ta yaya ta hotuna jiya asabar ta ce shaida ce cewa wani mayakin ukraine ya harbo jirgin saman ƙasar malaysia lamba 17 a gabashin ukraine cikin watan yuli ba iya tabbatar da dalilin harbo jirgin da ya sanadiyar kashe dukkan fasinjoji 298 ba dakarun ƙasar ukraine dai sun ce hotunan na boge ne to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc wani babban jami'in sojan amurka ya kai ziyara iraki domin tattaunawa da jami'an ƙasar da kwamandojin amurka da kuma dakaru dangane da wani sabon babin shiga yaƙi da mayakan daular islama Janar Martin Dempsey, babban hafsan sojin Amurka, ya isa Bagadaza ne jiya Asabar inda ya gana da Firayim Ministan Iraki Haida Albadi. Kakakin Iraki ya ce Firayim Ministan yana neman haɗin kai daga Amurka, sai dai baya neman wata ƙasa ta tura dakarunta da za su yaƙi a cikin Iraki. Kakakin Dempsey kuma ya ce ya kai ziyarar ne domin gane wa idansa tasirin ainihin wannan yaƙi da ake yi da ƙungiyar jihadin. janar damsa ya gana da wata tawagar mayakan ruwa a bagadaza kafin tashi zuwa ebil da ke yankin kurdawa mai kware ikon cin gashin kai inda nan ma ya tattauna da firayim ministan kurdawan da rtivan barzani wannan ce tafiyar damse ta farko zuwa iraki tun da amurka ta jagoranci kai hare-hare ta sama kan mayakan jihadin a halin da ake ciki kuma da karin gwamnatin iraki suna dab da kwace yankin da ke kewayen babban butatar man kasar daga hannun kungiyar mayakan isis sakataren tsaron amurka cho hegel ya sanar da wani shirin bunƙasa makaman amurka domin ƙasar ta ci gaba da kasancewa kan gaba a fannin aikin soji a cikin wani jawabi da ya yi a wani dandalin tattaunawa kan harkokin tsaro da cibiyar tsohon shugaban ƙasar amurka da ake kira reggae foundation ta shirya a california Hegel ya ce sabon tsarin harkokin tsaron zai ba da ƙarfi wajen samar da kayan aiki na zamani da kuma sake salon gudanar da harkokin tsaro. Ya ce tilas ne ma'aikatar tsaro ta ci gaba da tafiya ta zamani da zamani ta kuma ci gaba da kasancewa kan gaba ta fannin aiki da fasahar zamani. Ranar Juma'a Hegel ya ce makaman yakin nukiliya da kuma sojojin Amurka suna fama da rashin kyakkyawar kula da kuma ƙarfin gwiwa ya ce an jima ana watsi da fannin ayyukan nukiliyan ya ce ma'aikatar tsaron amurka za ta ƙara kasan kuɗin da take kashewa kan ayyukan nukiliya da kimanin kashi goma bisa ɗari domin samun sauyi a fannin jagoranci da kuma kurakuran harkokin tsaro sakatare hegel ya yi kira da a sake nazari biyo bayan matsaloli da dama da aka samu da suka shafi ma'aikatar tsaro ta fannin nukiliya. ɗaya daga cikin ci shine wani abin fallasa inda aka kama waɗansu mayaka suna satar jarabawa labaran duniyar aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc yanzu kuma sai a kintsa a gyara zama ga sahabu imam aliyu zai gabatar da shirin nagari na kowa nagari na kowa. In mun haramta ma 'ya'ya mata su yi karatu, namiji ne ko dole zai yi wannan. In an ba a bari namiji ya yi ba a Saudiya, lallai Amerika namiji zai yi. Wannan muryar shek Abubakar Giro Argungu ne a wata faɗakarwa kan muhimmancin ilmin mace Masu salamu alaikum da fatan kuna hantsi lafiya. Da farko za mu isar da ta'aziyya ne mu kuma jajanta al'umma da kuma gwamnatoci a jihohin Naija da kuma Yobe saboda munanan hare-haren ta'addanci da aka auna kan makarantu a jihohin cikin makon jiya. Alamari da ya sanadiyar hasarar rayuka kusan hamsin a Potescum sannan mutum guda kuma a Kwantagora. Ubangiji Allah ya ji mamata mu kuma ya kyautata namu ƙarshen. Idan Allah ya sa masu sauraro kuna tare da wannan shiri cikin makon jiya kun ji tawar hirar da muka yi da marigayi Sheikh Muhammad Awwal Albani Zaria dangane da ilimin zamani. Saboda haka ne muke ganin daidai ne idan muka ɗora. Abokiyar aiki na Halima Jimrau ta samu wata farkarwa ta Sheikh Abubakar Giro Argungu wacce ya yi dangane da muhimmancin ilmantar da ɗiya mace. Lalura ta zamanin yau ta tilasta mu dole ne mu yi hankuri matanmu duk inda ake ɗaukar mace tsarin siyasar duniya yau, tsarin gwamnati na local government a duniya yau, tsarin gwamnati na state government a duniya yau, tsarin federal government a duniya yau, tsarin aikin international da world organizations a duniya yau, an riga an kai ga marhala bayan da za a yi ma'aikata maza ɗaya su yi aiki wajen nan, ma'aikatan nan kuma har yanzu ban mallake su ba, balle mu tsara musu fitar da mata daban maza daban. Suratu ta gabun ta ce fatakullaha masaɗatun, aikin ‘yan sanda yana buƙatar ɗiyamace domin investigation na matan mu in lalura ta kama, aikin soja yana buƙatar ɗiyamace domin cajin mata a lokacin da Lalura soja ta kama soja zai caje ta mace ƴan uwarta ta caje ta ko akwai illa wurin uniform amma dai a yi haƙuri wannan ya fi mana sauƙi nan, ɓangaren abin da ya shafi airport dole ne a zan akwai mata domin duniya ta canza ana cajin su don a gane mai koken don a gane mai hoda ibilisai ko a gane mai wiwi ko a gane mai wani abin nan bone. ko a gane mai wani bindiga ko wani abu. To lalurar duniya a yau dukkanin airport na duniya gaba ɗaya ko da Saudi Arabia ne, balle Amerika, balle Ingila, balle Egypt, balle Sudan, balle Nigeria, etc. Dole ne sai an binciki namiji da mace a airport. Ko nan cikin Najeriya in za su shiga jirgi akwai wata na'ura wadda za a goga ga jikin mai tafiya a gane in bai da wata na'urar da ba a shiga jirgi da ita. Bai da daɗi a ce namiji shi zai yi amfani da na'ura yana goga jikin matarka, gara a ce wata mace ta za ta riƙa wannan kujera, don haka yasa don Allah ku rage zafi, ku rage ɗibar zafi game da abin da ya shafi irin wa'yan galalurori na duniya. Yanzu Saudiya da ƙasashen duniya airport airport sai an lalabi jikin mace, sai an dubi farjinta, sai an taɓa duburarta, sai an taɓa mamanta, sai an taɓa hijabinta, da skirt ɗinta, da fant ɗinta, ko ina sai an lalaba. In mun haramta ma ‘ya'ya mata su yi karatu, namiji ne ko dole zai yi wannan. In an ba a bari namiji ya yi ba a Saudiya, lallai Amerika namiji zai yi, lallai ko a Ingila namiji zai wa matakka. lalle a Faransa namiji zai wa matarka, ya ku ’yan uwana musulmi ahli sunna, mu dace da zamani, mu yi haƙuri da wasu lalurori da suka giggito mana a cikin rayuwa, ba ana nufin ka wuce gona da iri ba, amma dai ana bukata, hatta ɓangaren ’yan agaji, ba a ce mace ta sa yunifon agaji irin wadanni sawo ba yanzu, amma akwai buƙatar tana da ɗan wani hijabinta da wani baje ita ke da izinin shiga cikin mata ta karɓo taimako in taimako ne, ya fi mana sauƙi bisa ga baligin ɗan agaji ko da namiji ne ahali suna ya dinga ratsa mata yana wa sadaka. Annabi Ayub ya ce rabi ya Ubangiji, anni masaniyar dur na samu da cuta ta shahe ni, na kamu da rashin lafiya wa anta arhamur rahimin. ya Allah kai ne mafi tausayawa tausayin masu tausayi, kai ne mafi jinƙan masu jinƙai, wannan ina roƙonka ya Allah a kawo mini sauƙin wannan damuwa da nake ciki. Annabi Ayub alaihi salatu wassalam yana cewa abin ya Ubangiji ga halin da na shiga kai ne mafi tausan masu tausayi. sai Allah ya aiko mai yana cewa, Fasta jamna lahu, nan take sai muka karɓi addu'ansa. wa kashafna ma bihi min dur nan take muka ɗau matakin yaye mai damuwar rashin lafiya da ke addabarsa. Hawaye suratu Sa'ad ta yi magana akan umarnin da aka bashi yanda zai samu maganin da zai iya sha zama sanadi. Urkud bi rijlik هذا مغتسل بارد وشراب wannan sai aka bashi umarni ya yi amfani da digadigan ƙafarsa da yake kwance a reran a cikin ɗaki sai ya ɗan goji ƙasa da ƙafansa yana yi sai ruwa zai ɓuɓɓuga sai Allah ya ce to ya ɗibi ruwa ya sha sannan kuma ya wanka da ruwan hada muktasilun kai wannan abin wanka ne ka ɗibi ruwan kai wanke jikinka da su baridun wa sharab masu sanyi ne kuma ka ɗiba ka sha gashi ka yi wanka da su sannan kuma ka ɗibi ruwan ka sha ka a rayuwarka malamai sun ce saboda in akwai ƙwayar cuta a cikin cikinsa ta bullo a waje ruwan da ya wanka kuma ya yi sanadin warkar da shi wannan ya nuna musulunci ya halatta likitanci ya halatta likitancin ɗa namiji, ya halatta likitancin ɗiyamace. Wajibi ne mu bar ‘ya'yanmu mata su je su karanci midwifery, wajibi ne mu bar ‘ya'yanmu mata su je su karanta abin nan likitanci domin su karɓi biƙin mata ‘yan uwansu. Da Alhaji sarkin maza. wanka ko shan ruwan gishiri baya maganin cutar Ebola. Abin yi kawai shine. Kada ka yi mu'amala da wanda ya nuna alamar cutar da ya haɗa da zazzabi mai tsanani ko jan ido ko amai ko kuma ciwon ciki. Ka wanke hannunka da sabulu akai-akai musamman ƙarƙashin ka, Idan kuma babu sabulu sai ka rika amfani da ruwan wanke hannu. Ka yi amfani da safar hannu wato glove lokacin da kake kula da waɗanda ke ɗauke da cutar. Ka dafa nama sosai ka kuma guji cin naman daji. Ka sa rigar kariya da safar hannu duk lokacin da kake taɓa dabbobi. Kada ka taɓa wanda ya mutu da cutar Ebola. ‘Yan kunne ya ji, gangan jiki ya tsira. Sako daga cibiyar yaƙi da cututtuka ta ƙasa da ƙasa. Idan Yanzu kuma zai jihar Katsina, inda gwamnatin jihar ta ware kuɗi kusan naira miliyan ɗari uku domin gina cibiyoyin horar da ɗalibai kan ilimin na'ura mai ƙwaƙwalwa ko kuma kwamfuta. Tuni gwamnatin ta horar da ɗaliban makarantun sakandare su ɗari biyar da tamanin a wannan fanni da zumman shirya wa jarrabawar makarantun gaba da sakandare wanda daga yanzu ba za a sake rubuta su da hannu ba sai akan irin waɗannan na'urori. Darakta mai kula da harkokin makarantu a ma'aikatar ilmi ta jihar Hajiya Halima Lawal Musawa wacce ta bayyana haka, ta ce gwamnatin ta gina cibiyoyi uku kuma za ta gina ƙarin waɗansu a sassan jihar daban-daban domin ƙarfafa wannan ilmi. Ga zaharaddin Sani Huntuwa da ci gaban wannan rahoto. Darakta mai kula da harakokin makarantu a ma'aikatar ilimi ta jihar Katsina, Hajiya Halima Lawal Musawa, ta yi bayanin dalilin da gwamnatin jihar Katsina ta gina waɗannan cibiyoyi. Wannan cibiyoyi da aka gina a jihar Katsina guda uku an gina su ne saboda yarjejeniya da aka riga aka tabbatar da ita ta can a hukumar share fagen shiga jami'o'i ta ce daga shekara ta dubu biyu da goma sha biyar ba za a ƙara rubuta irin wannan jarabawa da fensir ba sai dai a yi ta da na'ura ta kwamfuta. To ganin haka ya sanya gwamnatin jihar jihar katsina wanda dama ita policy dinta shine ta tabbatar da cewa ta aikatar da abubuwan da za su tafi daidai da zamani kuma daidai da bukata al'umma shine aka ware wasu cibiyoyi guda uku wanda aka gina su a garuruwan daura da dutsen ma da kuma malumfashi saboda su dauke ma mutane wahalhaloli da ɗawainiya wurin ganin cewa su sun samu sun rage musu wahalhaloli na yin wannan registration na ita wannan jarabawa kuma su da kansu shugaban hukumar jam na ƙasa ya zo ranar buɗe wannan wannan santoci ya zo kuma ya yi godiya kuma ya nuna jin daɗin shi kuma da shi aka zazzagaya aka gan wa'annan santoci ganin haka ne ma ya sanya katsina tana ɗaya daga cikin ruruwa jihohin da suka samu santoci masu yawa muna da santoci guda bakwai bacin wa'annan santoci guda uku wanda gwamnatin jiha ta gina ma mutane ma al'umma wato ba sai 'yan makaranta ba duk wanda da ke sha'awar zai shiga jami'a zai je wannan wuri ba wai dole sai 'yan makaranta kawai ba duk mutanen gari suna iya zuwa su yi wannan registration to santocin namu ba Baccin wannan guda uku shine akwai jami'a ta mu ta Umar Musa, akwai Polytechnic ta Katsina, akwai Dialogue Computers, akwai ita kanta ofishin jam na ƙasa wanda ke shi ya Katsina. Ya batun ƙara waɗannan santoci ko akwai wani yunkuri ko wani kana faɗaɗa su? Eh to wato makasudin gina wa'annan santoci shine dama domin a sama ma matasan mu. masu niyyar shiga karatun jami'a gurbin da za su je su yi ba tare da wahala ba. To ganin haka da farko an samu santa guda uku an sa su a senatorial zone ɗinmu guda uku kuma a yanzu dinnan nan magana nan da nake da kai gwamna ya ya amince a gina wa'annan santoci guda hudu a waɗannan guda uku da aka ce kamar kimanin naira nawa aka kashe a wannan guda uku na farko muna da jimillar kuɗin da aka kashe na santa guda uku akwai miliyan ɗari da hamsin wanda aka kashe domin gina wa'annan santoci guda uku a yanzu haka kuma an ƙara ware miliyan ɗari da tasirin da shida domin gina kuɗin da za a gina a gaba ɗaya shi ma shugaban hukumar shirya jarabawa share fagen shiga jami'o jami'o'i wato jam na ƙasa yayin kaddamar da waɗannan cibiyoyi farfesa dibu Ojerin de ya ce jihar Katsina ita ce jiha ta farko a faɗin ƙasar nan da ta gina wa hukumar ofis na dindindin da kuma cibiyoyi na gudanar da jarabawar hukumar ta na'ura mai kwakwalwa wato CBT. Hajiya Kaba mai tambari ita ce shugabar hukumar ta shirya jarabawar shiga jami'o'i a jihar Katsina ta yi tsokacin ta ne dangane da waɗannan cibiyoyi da gwamnatin jihar Katsina ta gina. Gaskiya gwamnatin Katsina ta yi rawar gani mun yi farin ciki kwarai da gaske don waɗannan cibiyoyi cibiyoyi da ta gina su ne na harko a duka Najeriya. Ba gwamnati da ta yi su. Cibiya guda uku kuma cikin lokaci ɗan ƙanƙani. Aka gina su guda a malumhashi guda a daura guda a dutsen ma. Za su ɗauki yara ɗari da hamsin. Kowace kowane an sa kwamfuta ɗari da hamsin. An yi saba room, an sa wuta, an sa AC, an sa janareto. Shugaban karamar hukumar Bakuri Alhaji Abubakar Sha'ibu Bakuri ya ce su ma a matsayin na shugabannin al'umma ba za a bar su a baya ba wajen wannan tsari na gudanar da jarabawa. Mu a matsayin mu na waɗanda Allah ya ba shugabanci musamman ni a matsayin shugaban karamar kuma bakori ban dau wani fanni da muhimmanci fiye da fannin ilimi ba. Yanzu haka maganar da ake mun kira masu koya training na computer wato CBT computer based training waɗanda za su zo su koya ma yaran mu waɗanda suka sai form na jam yadda za su samu sauki da kuma iya yadda za su yi registration na jam kasanto yanzu duk abubuwa sun koma na zamani wato na na'ura mai kwakwalwa wato mun so jam sama da guda ɗari biyu za kuma mu raba makarantun mu da muke da su a faɗin karamin kuma bakori domin yaran mu su samu fahimta da kuma sauƙin yin wannan registration a yayin da aka fara registration Allah su da muna bakin kokari yanzu cikin kokarin da muke ma ya sanya muka sai form na fagen shiga jami'a mun sai form kusan guda ɗari biyu yanzu mun ba yaran mu kyauta kuma za mu biya musu kuɗin registration kyauta kuma center ɗin ma mun yi kokari an bata a karamin kuma bakori ba dan komi ba sai dan inganta ilimi so wannan wannan shine kaɗan daga cikin abin da zan faɗi ma don kasantuwar ka fahimci irin yadda muka ɗauki ilimi da matuƙar muhimmanci. Shi dai wannan tsari na yin jarabawa da na'ura mai kwakwalwa ya zama wani ƙalubale ga ɗalibai inda za a iya ganin su suna ta fafutuka wajen yadda za su sami wannan ilimi na na'ura mai kwakwalwa. Zaradin Salifun Tuwa sashen Hausa na murya Amurka daga Katsina a Najeriya. Har yanzu dai muna jihar ta Katsina kuma kan batun na'ura mai kwakwalwar. domin gwamnatin jihar ta hannun ma'aikatar ilmi ta kashe wasu naira miliyan saba'in wajen saye da kuma rarraba shugabannin makarantun sakandare da mataimakansu na'urorin masu kwakwalwa amma na tafi da gidanka kamar yadda dai za ku cikin wannan rahoto da zaharaddin ya aiko mana. Farfesa Aminu Kado Kurfi shine kwamishinan ilimi na jihar Katsina ya yi ƙarin haske dangane da rarraba na'urori masu kwakwalwa da gwamnatin jihar Katsina ta baiwa shugabannin makarantun sakandare da mataimakansu. A mai girma gwamna ya ba mu kwamfutoci wajen kusan ɗari tara wanda mafi yawan su mun ba da su ne ga shugabannin makarantu da mataimakansu wato principals da kuma vice principals. To amma kafin wannan ma dama muna da computer centers kusan a makarantu da dama waɗanda fi yawa za ka iske makarantu wasu ma za suna da guda hamsin wasu suna da ƙasar haka wasu ma sun ɗan ɗara haka wasu really directly mu muka siya gwamnati ta siya wasu kuma wasu other agencies ne suka bamu kamar national communication commission da makamantansu kamar da ka sani computer tana daga cikin darussan da ake koyarwa a dukkan makarantunmu na Najeriya gabaki daya at senior secondary school level ana yin jarabawa su wanda aka fara a wannan shekara ta 2014 cewa kwamfuta ta zama ko course ko kuma ko subject kamar yadda turanci da lissafi suke so ita ma kwamfuta da civic education an da su su ma suna cikin waɗannan darussa din da haka kamar wata biyu da ya wuce bayan dama a makarantu din akwai waɗanda ake da mun yara ana koyar da su akwai laptops akwai kuma desktop duk akwai su gwamnati ta ga cewa yana da kyau su kansu malaman a mallaka musu kwamfutoci nasu na kansu wanda za su rika amfani da su domin ya inganta musu ayyukansu kuma ya inganta koyo da koyarwa kowane principal ya samu da shi da bias ɗin shi haka mun raba kuɗin kwamfutoci bayan mun ba su principal da kuma mataimakansu wanda a cikin wannan ɗari tara ɗin mun ba su sama da ɗari takwas so akwai kuma agencies ko kuma in ce wasu kungiyoyi wanda suke karkashin ita ma'aikatar ilimi yau hukumomi wanda suke karkashin ma'aikatar ilimi su ma mun ba su waɗannan computers din domin su masu ƙara inganta ayyukan su alal misali akwai mathematical improvement project a hukumar da take kula da bangaren inganta lissafi koyo da koyar da lissafi a cikin jiha ita ma mun ba guda hudu akwai kuma islamic education bureau su ma mun ba guda hudu akwai teacher service board da kuma da ke kula da ɗaukar ma'aikata da ladabtar da su da kuma ci da su gaba su ma mun ba guda shida kana akwai kuma hukumar bin bunƙasa ilimin manya state agency for mass education su ma mun ba su hudu kana akwai kuma state ko kuma science and technical education board wani bangaren wata hukumar ke kula da makarantunmu na kimiyya da fasaha su ma mun ba su guda takwas kana kuma akwai SBAB wato makarantar ko kuma ce hukumar ke kula da bangaren ilimi na firamare da kuma dan bangare kaɗan na jiniya secondary school wato basic education su ma mun ba su guda talatin da biyu kana nan kuma headquarters dukkan daraktoci dinmu kowa an ba shi guda ɗaya a sai a nan headquarters mun raba guda goma sha a uku wannan dai a takaice duk muhimmin wannan abin da kamar da muka sani a wannan zamanin da muke ciki ba yanda za a yi ya zama ka zama relevant wato mana ka san me ake yi yau da kullum matukar dai baka baka da ilimin kwamfuta musamman abin da shi har internet haka wannan shi ya sanya aka ba kowa wannan laptop din domin ya zama current kuma ya zama ya inganta yadda zai bincike domin ya inganta aikin shi na koyo da koyarwa musamman dai a makarantu wannan kwamfutoci da aka basu kyauta ne aka basu koko a matsayin ma'aikata ne aka basu gaba da gudanar da ayyukan kyauta ce amma kuma na ka ta a wurin aiki ba an ba kyauta ka je ka saida ba amma ba biya za ka yi ba a matsayin ka dai na matsayin na principal ne aka baka domin ka inganta aikin ka muna buƙatar duk sadda muka je makaranta akwai buƙata mu ganka da ita mu tabbatar cewa eh kana amfani da ita da abin nan amma ba wai biya za su yi ba gwamnati ce ta saya ta basu ba a ce musu cewa eh za a rika cirewa ko albashin ka ko wani abun nan ba amma dai ba a bada ita yadda zaka je ka sai da ita yadda kaga dama ba ka an bada ita ne a matsayin ka na principal ko vice principal ko director ko wani menene to bai kasance ba wai ba za ka iya tafiya da ita gida ba amma dai abin da muke so dama dai a amfani da ita domin a inganta koyo da koyarwa kamar yadda muka sani wannan zamanin namu duk wanda yake so ya inganta ilimin shi ya sanya duniya shi take da abin nan dole ne sai ya buƙaci kwamfuta musamman ma dai intanet ganin cewa wannan wani karamci ne ku kai masu waɗannan malamai wato shugabannin makarantu na sakandare na wannan jiha to ko akwai wani kira da za ka yi a gare su ganin cewa ita wannan na'ura mai kwakwalwa tana buƙatar kulawa su shugabannin makarantu da muka ba mutane ne wanda suke natsatsu waɗanda sun san me ya kamata su yi naka muka zaɓe su muka ba su ba wani ce sauran malamin ba su a wannan ba inda akwai wadatar da kowane malami za a iya bashi naka amurka kawai zan yi kira gare su cewa su tabbatar da cewa suna amfani da waɗannan na'urori masu kwakwalwa wajen storage din duk wani data da ya shafi makarantar su misali duk makaranta in nazo ina fatan cewa in nace principal ina bukata abu kaza kawai zai click din button ya nuna min gashi ta wannan na'ura ta computer wani lokaci tana bukatar horo dama can an ba su horon kula da ita eh muna ba su horon lokaci lokaci ce kusan da zaka gaba wani dan lokaci kankane mukan kira su amma abin da muke sai mu yi su a zonal level more of practical ma dai aka fi Ibrahim dan Juma fashi shine shugaban kungiyar shugabannin makarantun sakandare na jihar ta Katsina gaskiya ne gwamnatin jihar katsina ta ba dukkan principals din da ke jihar katsina da mataimakansu kwamfuta kuma kwamfutocin nan kowa ya anshi shi don sai da na zaga kowane son na kuma bi makarantu na ga kowane yana amfani da tashi kamar yadda aka wanda kusan shine na farko a najeriya zaradin sanufuntuwa sashen Hausa na murya Amurka daga Katsina a Najeriya. Masu haro abin da kuma ya sauwa kenan cikin shirin na gari na kowa a makon nan sai kuma makon gobe da ikon Allah ku sake jin mu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan wakilanmu da kuka saurara da kuma Kiba Hiro ne wadda ya daidaita sautin shirin a nan ne sahaba Imam Aliyu zan dakata in yi sallama da ku sai makon gobe. Kafin mu kammala ga takaitattun labaran duniya. waɗansu shahararrun mawaƙa da suka haɗa da bono na yutu da kuma wata fitatta ƙungiyar mawaƙa one direction sun haɗu a wani wurin haɗa waƙoƙi a birnin london domin su wata waƙa da nufin tallafawa wajen yaƙi da cutar ebola fitattun mawakan talatin za su rera wata waƙa ne salon waƙan nan da aka kira Do You Know Christmas da aka rera shekaru talatin da suka shige da nufin taimakawa wajen wato waɗanda suke fama da yunwa a ƙasar Habasha. Geldof ya faɗa cikin makon nan cewa Majalisar Ɗinkin Duniya ce ta tuntuɓe shi ta kuma nemi taimakon shi ta wajen neman tallafin kuɗi domin yaƙi da cutar Ebola. Da takaitattun labaran nan muka kammala shirin namu na yanzu sai kuma da la'asar idan Allah ya gwada mana ku sake jin wasu shirye-shirye yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar muku da shirin ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri ku huta lahiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.